To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahman rahim. wa salam ala sayyidil anbiya'i wal mursalin maulana wa habibuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba a to ƴan uwa kamar kullum muna muku fatan alkhairi da kuma fatan gamawa lafiya. a kullum ta Allah kamar yadda aka saba a wannan feji namu mai suna dragna TV wanda yake kawo muku yadda ake yin magunguna na mata da na maza da duk wata rashin lafiya wadda ta shafar wani rashin lafiya duka baki ɗaya na jikin ɗan adam a yau ma gashi ya kawo muku yadda ake yin wani abu mai suna gumba wanda yake ma'ana kayan ni'ima ne na mata wanda yake janyo ni'ima ga jikin mace. Insha Allah ta'ala yanzu za mu gabatar muku da wannan gumba kuma daga ƙarshe zamu nuna muku yadda ake yin ta sannan kuma mu gaya muku menene amfanin ta ita a jikin mace gabaki ɗaya. To da farko dai kafin mu ci gaba dai muna buƙatar in wannan ne farkon shigowarka ka yi mana subscribe gashi nan da jan rubutu a ƙasa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa kuma ka danna alamar ƙararrawa domin duk lokacin da muka ɗora sabo lahi ta'ala zai taho gare ka directly da yarda Allah to mu koma aikin mu mu fara aikin mu gadan gadan kamar yadda kuke gani a ana samun aya idan aka samu aya sai a samu aya wadatacciya sai a tabbatar da ko an baka ce ta ma'ana a wanke ta ko kuma a wanke ta wanki akalla a mata ruwa uku kamar da ku gani da farko dai mun riga mun zuba ta a cikin ruwa a ruwa directly. Domin ku akwai tsakwakwai a cikinta. Duk wanda ya san aya akwai tsakuwa a cikinta. Sannan kuma tsakuwa kala biyu ko uku. Akwai tsakuwa mai tauri, akwai kuma wadda take mai rugujewa. To in aka zuba turuwa yanzu in lura wannan akwai tsakuwa ga ta nan gurin kafin mu maimaita. Ga shi nan za mu ƙara maimaita wanke ta. akwai tsakuwar da in ka zuba ta ya ka gurza sosai ita kuma sai ta mutu sai ta zama ƙasa. Wannan kuma ita fara za ka ganta ta ta fito. Ita kuma sai ka an rege an ƙara tsamewa sai ka rege ta daga can ƙasa sai ya zamanto a kaganta da kanka ma za ka iya fidda ta ko ka iya tsince ta da hannu. Sannan kuma akwai kashin awaki a cikinta. Za ku riƙa haɗuwa da kashin awaki da rijiji da sauran abubuwa iri-iri. To saboda haka ne ake buƙatar in ka samu wannan aya, a in kun samu wannan aya ku tabbatar da kun mata ruwa aƙalla ruwa guda biyu ko kuma ruwa guda uku. kamar yadda kuke gani nan gurin. Ku sa mata wadataccen ruwa, ku fidda mata ta maimakon a ce sai kun baka ce a'a ba sai kun baka ce ba. Kawai hartali ku zuba mata ruwa ku fara ɗaure ta. Sai ku wanke ta ku gurza ta sosai domin ta yi haske ta fita. Duk dauɗa ta jiki da ƙurar da take ciki da tsakakon da ke ciki duk su rushe da irin waɗannan abubuwan da kuke gani muna, fiddawa a ciki. To Alhamdulillahi wannan ruwa na biyu ne. yawa ruwa na biyu ne da kuke gani a wannan maimaici. Wannan kuma da kuka ga mun ƙara maimaita ta to ruwa na uku ne shine ruwa na ƙarshe wanda daga shi kuma za mu ji mu tafi wani fagen mun riga mun gama da ita. Shi yasa muke a nunawa a hankali a hankali kowa ya ga yani ne ake yi. To wannan shine yadda muke yin gumban mu sai mun tabbatar da ayar ta fitar duk wani abu. Kuma an kuka tashi ku riƙa yin ga yanzu a cikin ruwan gashi ana kallon ayar da tsaftace da komai. lafiya lau yanzu babu sauran tsakuwa a ciki, babu wani a shara a ciki, babu wani haki haki. An tsaftace ta iya bakin tsaftacewa a cikin ruwa ake tsamo domin ya kasance duk wata ƙura a ta kasance ta fita. Kuma an kuka tashi da Allah a rika daurewa tunda kun ga haɗi ne za a yi kuma in aka ci wuri mai mahimmanci a za ta tafi. shi yasa ake tsaftace ta a tsaya a bata lokaci sosan gaske a gyara ta kamar yadda kuke gani. To, bayan duk mun riga mun yi wannan kuma sai mu tafi fagen yadda za mu yi mu je mu shanya ta ta bushe. Ana samun buhun leda ne ko kuma wani kyalle mai kyau sai a shimfiɗa shi. Idan aka shimfiɗa shi a inda rana take a fuskar rana shikenan sai a zuba ta ya kasance ta sha iska. Ita ba kamar ganye ba ba wadda za a ce an shanya ta a inuwa. A'a, da banbanci ita da ganye. Ita so ake ruwan jikin ta ya gaugawa ya fita domin ya kasance an riga an mata haɗa hadan da za a mata ko kuma an ɗauke ta direct an kai ta inda za a sarrafa ta. Shi yasa ake shanya ta a tsakiyar rana. To kamar yadda kuke gani gashi da har ta bushe, ta yi raƙau babu sauran wata lema a jikinta. To a nan gurin idan da hakkin da bai yi da fita ba to a nan gurin ne zaka iya ko kuma za ku iya fitar da shi kamar yadda kuke gani gashi nan gurin to za a iya tsitsince shi bayan nan ko kuma in baka cita za a yi to za a iya baka cita yanzu kuma duk wani haƙi zai iya fita ga baki ɗaya yawwa ya tattare ta ya kasance an samu guri mai kyau kuma mai tsafta sai ya ɗauke ta misali ga baki ɗaya za a iya kai ta a inji Yawwa amma inda su samu ne za a iya ɗan sassa mata abubuwa kafin a kai ta incin da za a iya niƙa ta. To gashi nan dai kamar da kuke gani gashi yanzu dai har an riga da an niƙo ta an sarrafo ta an je an mayar da ita gari ga baki ɗaya. To a wannan gurin ne mutum zai iya ɗauka ko kuma za ku iya ɗauka <clears throat> rariya mai kyau sai a tsaftace ta, a tankaɗe ta, a raba ta da duk wata dusa. To nan gurin da kuke gani idan mutum yana bukata zai iya raba garin guda biyu ko uku ko ma inda dai yake so. domin ku yin haɗe-haɗe irin na magungunan da mutum yake so ya sanya mata. Yauwa akwai wanda ake sa mata maganin sanyi kaɗai, sannan akwai wanda ake sa mata maganin ni'ima haɗa na sanyi, akwai wanda ake sa mata maganin sanyi a daban kamar yadda na faɗi da farko. Kuma hakan bayan duk an yi zuba-zuban da za a yi kafin a kai ta niƙa domin ana sassanya mata wasu sauran abubuwa kafin a ce an kai ta niƙa. Akwai abubuwa kusan kala kusan biyar ko shidda ko kuma zuwa bakwai ma wanda ake sa mata kafin a ce an kai ta an mai da ita wannan garin to bayan nan gurin sai ya kasance mutum ya nemi su shi mai kyau <clears throat> amma ni da wannan na yi ku za ku iya neman kowane irin siga ma lafiya launi to idan ka nemi siganka mai kyau madidici wanda ka auna misali kamar in kwano guda ne za ka iya neman siganka kamar kwata yauwa domin ku akwai bazar kwai za mu zo mu sa to idan ka nemi sigan ka akalla siga mai kyau shi kenan sai ya kasance ka ajiye shi gefe idan ka ajiye gefe kuma sai ka samu isasshiyar bazar kwaila da kake gani ga ta nan gurin idan ka samu isasshiyar bazar kwaila ko idan kuka samu isasshiyar bazar kwaila ita ma ku samu mai kyau wadda bata kone sosai ba domin kan gumban ta yi biki irin yawa domin aka samu ƙonanniya irin bazar kwaila na mai duhu to za ka ga gumbar ta yi bilikirin ba kyan gani ta yi duhu to shi yasa ake neman bazar ƙwaila wadda take da haske a mai haske sosai domin kuma mai tsafta duk da dida duk bazarƙwaila mafi yawanci ana samun ta da yar matsala to bayan nan gurin kuma to mu a cikin wadda za mu yi haɗin ta kala biyu za mu yi wannan da kuke gani garin zuma ne za mu yi ta garin zuma daban sannan kuma za mu yi ta idan zakara daban. To wannan garin zuma ne da kuke gani, garin zuma ne wanda mu muke haɗa shi a kamfaninmu mu insha Allah ta'ala. Shi yasa za yi ta. Muna nan dai muna kokarin insha Allah mu kawo muku yadda ake haɗa wannan gari na zuma. Za ku gani da yarda, Allah. Muna nan insha Allah za mu nuna muku. To wannan da kuke gani garin zuma ne muka ɗebo domin ku ita wannan zami kala biyu ne kamar yadda na gaya muku tun farko. Mutum zai iya raba garin biyu. yauwa kai wannan kalar daban kai wannan kalar daban. To garin zuman mu shi wanda ya tattara abubuwa ne na ni'ima. Duka ga ɗaya duk wasu abubuwa da ake nema wanda za su iya sa mace ni'ima ko ruwa ko kuma a sanyi duka ya haɗa shi garin zuma. Wannan kuma da kuke gani idan zakara ne ma'ana wanda yake haɗe da hakkin daka madaidaici. To shi ma me muka ce bari mu nuna muku don kar ku ga mun yi kala biyu. To dama mun ce mu kala biyu za mu tun farko dama kun ga mun raba garin biyu kamar yadda aka gani da farko. Mun raba garin biyu domin mu yi wannan aikin da shi ne. Yauwa za mu yi ɗaya mai idon zakara da aikin daka, ɗaya kuma za mu yi ta mai garin, a zuma kenan. insha Allah kun ga kalolinsu za su bambanta waccan ja wannan kuma green ke waccan red wannan green, waccan ja wannan kuma <clears throat> tsanwa. To daga nan gurin kuma idan ka nemi duk waɗannan abubuwan guda biyu da sauran abubuwa, za ka iya ajiye su gefe guda sai ka nemi dabino. Dabino za ka nema mai kyau dabino. Kala kala ne. Ba a san busasshe a wannan ɓangaren. Tunda duk ni'ima ake so to mai ba ake so wanda yake mai danko Yauwa. Ko da ba irin wannan bane ba in har mai danko ne to za ka iya nemo mana shi a cikin wannan sha'ani. Domin ku harka ce wannan ta neman ni'ima ta tsokano ni'ima. yauwa to shi yasa ba a sa busasshen dabino busasshen dabino wahala yake da idan ba a cikin tsimi ba yauwa ba a sa ba ko ina ake sa busasshen dabino shi kuma wannan kun ga emergency ne lokacin da aka ci abun to in Allah yarda da yan mintuna kaɗan zai yi amfani to daga nan gurin kuma sai ka ajiye dabino gefe guda bayan ka ajiye dabino gefe guda sai ka samu lemun tsami wanda yake lemun tsami mai kyau kuma nunanne yawa lemun tsamin kaɗan madaidaici guda ɗaya ne ko guda biyu ko kuma abin da ya fi haka. Ka dai samu za mu nuna maka yadda za ka sarrafa shi a cikin wannan shiri namu mu sha Allahu. To kar dai amince da yi mana subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa domin kawo muku sabbin bidiyo kuma da ƙara mana ƙarfin gwiwa a ko da yaushe. Daga nan gurin kuma za ka iya neman vanilla ka domin ɗan fito da ƙamshi da kuma ɗanɗano. kamar yadda aka san balla take. To ni dai wannan na nema amma kai wadda kake so ko ke wadda kike so ku wanda kuke so za ku iya neman kowace kala kuke bukata. To amma ni da kun ga wadda balilla da na zaba ita kuma na yi aiki da ita wannan kamar yadda kuke gani. To alhamdulillah kun gani gashi nan an samu garin aya, an samu garin zuma, an samu garin idan zakara, an samu bazar kwela mun samu suga, mun samu lemun tsami sannan mun samu dabino. Daga ƙarshe kuma muka samu Banin lamu mai ƙamshi. To yanzu ba tare da bata lokaci ba bari mu gangara mu tafi wurin sarrafa waɗannan kaya duka baki ɗaya da muka tattara. To kafin mu shiga kicin dai kar amince da yi mana subscribe da kuma danna alamar ƙararrawa don ƙara mana ƙarfin gwiwa. To alhamdulillah bayan ka riga duk ka haɗa waɗannan kayayyakin duka ga baki ɗaya ka haɗa kamar yadda kake gani abubuwan da ake buƙata a wannan gwamba sai ka samu tukunyarka ko kuma kasko za ka yi da shi wanda ka zaɓa ko wanda kika zaɓa ni dai to kun ga wanda na zaɓa kaskona wanda zan yi da shi daga farko abin da zaka fara yi shine zaka kawo wannan suga naka ka zuba kun ga inda suga yake amfani idan ka zuba wannan suga naka sai ya kasance ya kwanta a cikin wannan tukunya ko a cikin kasko sai ka ajiye shi gefe guda idan ka ajiye shi gefe guda sai ka nemo lemun tsaminka kamar rabi sai ka samu mataci mai kyau kamar wannan wanda kuke gani Idan ka samu taci mai kyau sai ka matse wannan lemun tsami a ciki kamar rabi misali. Domin aka da yawa zai iya ɓata lamarin. Idan ka zuba wa lemun tsami ka matse kuma ba a so wancan 'ya'yan su shiga shi yasa ake tace shi. In kuma kana da abin matse lemun tsami fa lallahi alhamdu. Kun gani ga lemun tsaminmu mun zuba sai ka zuba shi akan wannan, a ah, siga domin yayi gogawa wajen narkewa. daga nan gurin kuma shi kenan sai ka samu ruwa ko kuma sai ki samu ruwa dan madaidaici sai ku zuba shi wanda zai shanye wannan siga kamar yadda kuke gani ruwa madaidaici wanda zai shanye wannan siga kun ga wannan sigan duka ki ɗaya gashi ya kwanta a ciki to ba tare da bata lokaci ba yauwa in kaga dama zaka iya bari sai yanar ki anan in kuma kaga dama zaka iya ɗora shi bisa wuta ma'ana akan wuta kamar yadda kuke gani gashi na ɗora shi akan wuta kuma zan ci gaba da jujjuya shi me dalili domin kai ya narke ya maza ya fara konewa zaka ci gaba ko za ku ci gaba kuna juya shi a haka kuna juya a haka a hankali a hankali har sai ya fara yin tafasa tafasar farko bayan ya riga da yayi tafasa farko kamar yadda kuke gani kana juya kana dan daddanne shi kana juya kana dan daddanne shi haka kana abin gadin shi wutar tana dan taɓa shi kafin ya tafi farko to kun ga yanar ki yanzu ruwan ya fara riga ya fara yin zafi in kuka lura to bayan duka ka riga ka mai wannan kun ga lemun tsamin ya taimaka wajen narkar da shi to a nan ne za ga ya yi tafasa farko idan ya tafasa farko ga can sai ka kawo kuma bazar kwaila a wannan lokacin sai ka sanya bazar kwailarka bazar kwailarka sai ka zuba ta ko sai ku zuba bazar kwailarku da kuke bukata a cikin wannan Ni dai ga guda biyu na sa amma daga baya kuma zan iya ƙara guda kamar yadda kuke gani gashi. To shi ma ba ƙyale ta za yi ba, za ci gaba da juya ta, zaka ci gaba da motsa ta, kana juya ta domin ta narke da wuri. Kana juyawa haka a hankali a hankali ruwan da yake tafasa daga ƙasa kana zuba mata ko kuna zuba mata tana kai tana narkewa kuna taimakawa abin ga maimakon a barta ta kama ƙasa. to shi yasa ita ma ake yawan juya ta don kar ta narke. To a wannan lokacin za ka kawo kuma vanilla ka sai ka zuba yar madaidaiciya da kake buƙatar kamshin wannan. In ka ga dama anan ka zuba ta in ka ga dama kuma sai ka bari sai za ka tuka. To kun gani dai ta fara narkewa tana ciccirewa. yawa kana yi kana ɗan rarraba ta ko kuna yi kuna ɗan daddanna ta haka tana ƙara rugujewa. To a dalilin da yasa ake ta wannan akwai a cikinta akwai abubuwa 'yan hakko haki haki da yake fitowa ko kuma yake a bujurowa daga jikinta irin ɓawon rake haka da dai baƙin a kamar da kuke gani irin bakin gawayi haka to sai ka kana juyawa a hankali kana tsaftacewa kana fitarwa tana narkewa kana fitarwa tana narkewa kana fitarwa daga ƙarshe kun ga yadda ta dahu an riga duk wasu abubuwa na jikinta an tsaftace mata duka gabaki da duk wani abin da yake jikinta wanda yake mai kasanta an tsaftace shi dukka an tsaftace duk komi in kuka lura. To hakan ta sa za ga tana yin yabki Duk da dai yanzu bata iya dahuwa ba tukun amma gashi nan in kuka lura za ku tana ta tafasa akan wuta take. To daga nan gurin kuma sai ka koma sai ka raba wannan gari biyu yauwa. Idan ka raba shi biyu kamar yadda kake gani shi ke nan kawo a ah, garin zumarka za a kawo garin zumar ka sai ka zuba a ɗaya kamar yadda kuke gani gashi an raba su daidai da daidai guda biyu to kenan kala biyu muke so a lokaci guda sai ka zuba garin zumar ka a ɗaya ɗaya kuma ka kawo wannan idan zakara naka da hakin daka sai ku zuba ko naki ko kuma naku to yanzu zan fara da garin zumar mu to kamar yadda kuka gani garin zuma ne gashi sai ka tabbatar da ya motsi sosai ya kuma juyu za ku ga yayi red ma'ana yayi ja kalan shi yayi brown haka ya bambanta da shi ɗan uwa ka tabbatar da ka motsa shi sosai ko kun motsa shi sosai ku tabbatar da kun motsa shi in gani bai isa sai na ce bari in ƙara sai na ƙara kana yi a hankali kana zubawa har dai iya yadda ake bukata kar dai amince da yi mana subscribe da kuma latsa alaman ƙararrawa domin ƙara mana ƙarfin gwiwa a cikin wannan feji namu mai albarka. To bayan duk ka gama wannan gabaki ɗaya shi ka sallame shi yau shi ma sai ka ɗauko kashin ɗaya ga shi, sai kuma ka zuba masa wannan gari na idan zakara da kuma hakin daka kun ga kala biyu kenan za a yi to a hankali a hankali ana juya shi shi ma ana kula da shi sannan kuma ana ƙara motsawa kuma ana ɗan ƙara gari ma'ana ƙarin idan zakara ɗin garin magani a ciki kamar yadda kuka gani ko ina ya kasance ya haɗu da junansa sannan kuma kar ku manta ba cewa siga yana fa can yana can siga da wannan bazar kwaila suna can a bisa wuta suna ta a tafarfasa suna jira a gama da abin da ake yi sannan a je fagen da za a iya tuka. Kun ga yayi kala biyu, kun da bambanci wannan yayi brown wannan kuma yayi haka kamar lemon green haka. Za ku gani ɗan zuba kaɗan kun gani akwai bambanci, akwai bambanci sosai. To daga nan ne to kuma sai ka zaɓi wanda za ka fara tukawa a ciki. To sai a je a fara zubawa lokacin da ya riga yayi za ku ga yana kumbura sai ya zamanto an ci gaba ana motsa shi, ana tuka shi. ana ta tuka shi ana zubawa daidai iya bakin wanda ake bukata sai a zuba sai a ci gaba da kuma motsawa a hankali a hankali tana yin tauri ana ƙarawa tana yin tana yin ƙara ruwa tauri afuwan tan ana ɗan ƙara gari a haka a haka to zai kasance ya kasance ya tuƙa har ya kasance sai ka riƙe tukunyar magam. kamar yadda ake tuƙa tuwo. To alhamdulillahi Nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu. In sha haka ne ake yin wannan, gumba. Saboda haka, wannan gumba magungunan da take su ne kamar haka. Na farko tana maganin bushewar gaba. Na biyu tana maganin sanyi. Na uku tana maganin tsagewar gaba. Na hudu, tana sabko da ni'ima. Na biyar tana ƙara kuzari da ɗan da daɗi wajen ita macen kanta. Na shida tana ƙarawa namiji. ma'ana in lokacin da yake saduwa da matar shi ya ji bambanci da kuma wani sabon reaction wanda bai taɓa jin irinsa ba to shi yasa ake yin wannan gumba sannan kuma kar amince da yi mana subscribe da kuma latsa alaman ƙararrawa domin ƙara mana karfin gwiwa a koyaushe sannan kuma duk lokacin da muka yi sabo insha Allah zai taho gare ku direct daga ƙarshe muna godiya da tsayawa da kuke kuna kallon wannan shirye-shirye namu sai dai mu ci Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi mun gode ba za mu ta umantawa da ku ba sannan kuma ga comment section nan abin da baka gane ba za ka iya mana tambaya ko kuma ka nemi ƙarin bayani akan wannan shirin da muka yi muna godiya Allah ya saka da alkhairi muna jiran tambayoyinku tare da comment ɗinku insha Allah mun gode Allah ya saka da alkhairi mu haɗa bidiyo ta gaba